بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى وان ديننا من wanda ya nuna mana wannan ترامر laraba goma sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da takwas ko tara tara ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya a darasinmu na biyar na wannan halka ta durus fi ahkamu siyam darussa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi za mu ci gaba a inda muka tsaya a karanta wani littafi mai albarka littafin risala wallafar ibn abi zaid al-qayrawani wanda yake malai yake zayyano mana abubuwan da suka shafi hukunce hukuncen azumi ba na ramadan ko wajen ramadan amma dai asali shine yana gazgatuwa ne ga hukunce hukuncen azumin watan ramadan sauran azumin da ba shi ba ta ba'an ne lahu kenan ma'ana yana gunsa to a darasin da ya wuce mun yi magana kan manya-manyan abubuwa kamar haka abu na farko su ne ranaku da ba a azumi a cikinsu aslan kamar ranar karamar sallah da ranar babbar sallah da sauran ranaku da suka biyu bayan su abu na biyu hukuncin wanda ya ci ko ya sha da rana a watan ramadan wannan ya kasance da mantuwa biyu kenan sai kuma wanda ya ci ko ya sha da larura larura kuma ta shafi rashin lafiya hakan nan tafiya to a yau malam zai ci gaba daga abubuwan da suke janyo kafara shine Allah ta'ala ya kanshi da gafara ya rahamshe shi yake cewa wa kullu man aftara muta'awwilan fala kafarata alayhi wa innama al-kafaratu ala man aftara muta'ammidan bi aklin aw shurbin aw jima'in ma al-qafa qala rahimahullah wa kullu man duk wanda ya ci ko ya sha mana duk wanda ya karya azumi muta'awwilan ya yi hakan ne da wani tawili ba da asalin ganganci ba da wani abu da yake gani kamar ya halatta mashi ashe kamar dalili ne ashe ba dalili ba ne kamar da bayani zai zo to wannan fala kafara ta alaihi babu kafara a kansa amma zai rama wannan ɗayan ina batan kun gane ko ya ci ko ya sha muta'awwilan yana mai tawili kamar ya yana mai tawili shine sai malamai irin su alakhirshi da addasuki da manya-manyan da suki fa littafi ne sosai ba sunan littafi ne hashiyatu da suki yana cikin manya-manyan littafi da suka yi ma muktasar khalil sharhi yake cewa a ta'wil abin da ake nufi da tawili tukunna a nan tunda ba tafsiri muke yi ba abin da ake nufi da tawili a nan shine zannu ibahatul fitar mutum ya yi zaton, ya samu halaccin cin abinci mujibin qaribin aw ba'idin saboda wani abu da ya faru abun a kusa yake ko a nesa abin da ake nufi da a kusa kowa ya gane abin da yake nufi da a nesa sai an yi dogon bayani kafin mutum ya gane shi yasa masu kafa sarai ce wal qarib abin da ake nufi da abu a kusa wa ma bahara mujibuhu shine abin da dalilin da zai sa a cikin ya bayyana au dalilu ko dalilin ya bayyana wal ba'id abin da yake a nesa huwa ma khafiya mujibu shine abin da zai sa a ci abincin ya koyi sai an yi wa mutum dogon bayani kafin ya gamsu yadda da cewa wannan abin ma ya iya zama dalili wannan shine bambancin qarib da ba'id sai ce min amsalatul qarib daga cikin misalai na tawili qarib shine man afqara nasiyan misalin wanda ya ci abinci da mantuwa a watan ramadan fadanna sai yi zaton ibahatul akali ya halatta kuma ya ci gaba da sauran cikin da ɗazu da ya ci ya ci da mantuwa ne to ya ɗauka to tun da ya ci da mantuwa ne ai ya kare azumansa saboda haka sai ya ci gaba da cin abinci da gangan kamar yadda gangan don ya yi tsammanin ɗazu da ya sha kofin ruwa ɗaya ai da mantuwa ya ya ɗauka azumin ya kare kuma kwata-kwata sai idan azumi ya wuce ya rama wannan to da yi wannan zaton sai ci gaba da ci abinci ya ɗauka shi ba kame bakin shi zai yi ba to a nan wannan zai rama wannan azumin ba a ɗaya ba zai yi kafara ba misali na biyu alba'in kamar yadda malam ya sai kawo nan misali na tawili ba'id shine da farada bi ru'yati hilali ramadan wanda ya zama shi kaɗai ya ga jinjirin watan ramadan walam ya ƙubil alhakimu shahadata amma mahukunta ba su karɓi shaidarsa ba balle su amfani da ita wurin sanar da al'ummar musulmi a ɗauki azumi Kuna ji da kyau fa zanna ibahatul fatri lahu sai iza tantutun da kan ba karɓi shaidar shi ba shi ma ya zai ci abinci wanda yake malamai sun yi saɓani kan wannan matsalar wanda ba karɓi shaidarsa ba to shi dai tunda a wurin shi tabbas gobe azumi ne to zai azumi haka wasu suka faɗa wasu ce tunda kuma ba karɓa ba karɓa ba to ga wannan magana ta shi tana nesa shi za suka bambance akwai tawili qaribi akwai tawili ba'idi misalin abin da malam ya faɗa mana jiya cewar ba a yin kasur ba a aji azumi sai a tafiyar da za a yi mata kasur haka ne kuma haka bane kuma tafiyar da za a yi mata kasur ita ce tafiyar take da kilomita 80 da a sai shi tafiyar da in kilomita 75 ce ina fatan kun bai wannan da kyau kaga 75 ai tana kusa da da 80 sai ya ajiye azumi a tsammanin sa wannan tafiya ta halatta mashi ajiye azumi kaga yana da tawili ko bai tawili kuma karib ne E, za iya sai wanda ka gaya wani zai fahimci cewar gashi gashi gashi gashi gashi gashi wannan duk wanda wannan ta faru a kansa ba zai yi kafara ba abin da zai yi shine zai yi ramuwa ne amma kada mutum ya buɗe kofar tawili kuma sai ya tabbatar sai abin ya zama na eh zai iya karɓar tawili misali kamar mutumin da ya fito ya tashi daga wacce yana tashi daga wacce sai yi tsamanin alfijir ya keto ko alfijir bai keto ba ya samu yi wannan magana kwanakin baya a shek fi tulu'il fajr kokonto kan alfijir ya keto ko bai keto ba yanzu ne abin da ya kamata in sai ya tambaya ko ba haka yake ba tunda yana kokonto da ya fito ko bai fito ba yana sa sai ya tambaya sai ya fito cikin gida ya tambaya in yana cikin gida sai ya fito waje ya tambaya ya duba agogon shi ya duba kaza ya duba kaza ya duba kaza duk da yi wannan ba kawai yana tashi sai ya banka abinci yana banka abinci ya jana assalamu alaikum wa rahmatullah amma idan da sallah suna kaga dole mutum ya yi al'amura a hankali kenan don ya kubutar da azuminsa ina fata mun fahimci wannan don mutum ya kubutar da azuminsa qala rahimahullah wa innamal kaffara abin sani kawai ita kafara ana yin ta ne ala man akan dukkan wanda ya ci abinci muta'ammidan da ganganci alaman afkara akan wanda ya kare azuminsa sa muta'ammidan da ganganci bi aklin ta hanyar ci aw shurbin ko ta hanyar sha aw jima'in ko ta hanyar saduwa ma alqaza tare da kafara tare da ramuwa wa innamal kafaratu abin sani kawai ita kafara ana yin ta ne alaman afkara akan duk wanda ya kare azuminsa sa ya kai da azumin ne muta'ammidan da gangan ya kamar ya da gangan ba rashin lafiya ba ce ba tafiya ba ce kuna jina da kyau ko sannan ba wai mantuwa i ba ba kuma azumin ne ya galabaitar da shi har ya kai shi ya ɗauke shi daga matsayin mai azumi ya mai da shi matsayin mara lafiya ba duk ba wannan ba ne kawai dai shi kawai ya karya ne saboda mai wallahi sun je wani biki ne kawai sai ga an kawo abinci shi kuma sai ya kasa hakuri, haka kawai ya kare azuminsa au shurbin ko kuma ya sha ya sha ruwa ko ya sha coca cola ko ya sha marinda duk ko ya sha taba duk wani abin da ya sha kawai ya sha wannan kuma ya zama da gangan au jima'in ko kuma saduwa ya sari da iyalinsa da gangan ya san ramadan ake ciki ba ya manta ba ne to wannan akan waɗannan al'amura akan su ne ake yin kafara sai malam ya ce ma alƙafa tare da ramuwa mana zai rama wannan azumin da ya karya da gangan ɗaya kenan sannan kuma zai yi kafarar guda sittin biyu kenan ya zama na azumin yanzu ya zama 61 kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare duk waɗannan su ne abin da ake musu kafa kuma abu na farko ya zama na da gangan babu tilasti a ciki kamar ya babu tilasti a ciki mutum yana magana kawai sai kuda zai huce mai baki yu sai yi shi a makogoro ikhtiyari ne da zaɓarsa kuda shi shige mashi baki a to wannan ba azumin ma bai kare ba balle har a kai ga ramuwa balle a zarce zuwa ga kafa qala rahimahullah wa innamal kafaratu abin sani ko ita kafara ala man afṭara tana tabbata ne akan duk wanda ya karya azumin sa muta'ammidan da gangan bi ta hanyar ci aw shurbin ko ta hanyar sha ko da ya zama ta hanyar abinci ya ci ko abin sha ya sha aw jima'in ko ta hanyar saduwa ma alqada tare da rama na azumi wannan shine قال رحمه الله والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وليس على من أفطر في قضاء رمضان في قضاء رمضان متعمدا كفارة قال رحمه الله malam ya ce wal kafaratu ita kafar da aka ce za a yi fi zalika akan haka mana akan wanda ya karya azumi ta hanyar cin abinci ko ta hanyar shan abin sha ko ta hanyar saduwa da iyalinsa to mutumin da aka ce ya karya azumin sa wal iyadu billah zai yi kafara ta hanyar saduwa da iyalinsa ina kuma ga wanda ya karya azumin sa ta hanyar zina wal iyadu billah wal iyadu billah Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi baki daya wal kafaratu fi zalik kafara akan waɗannan abubuwa da aka ambata ka sani da ta'amu 60 miskina shine ciyar da miskinai 60 ciyar da miskinai 60 miskinai 60 mutum zai ciyar ina son mu fahimta da kyau idan aka ce miskini kullum mu ya dawo kan wane ne miskini a shar'ance ba waye miskini a abin da muka sani a baki ba abin da aka sanya miskini ko masaki shine kuturu ko gurgu wanda yake wani ma ya fika kuɗi ina fatan mun gane wannan abin da ake nufi da miskini shine wanda yake talakan da ba shi da abin da zai ci na yau ma ake fama da shi balle akai a ce gobe da zarar an yi ruwan sama yau kamar da barkan kwariya gobe ba a fita ba to gaba ɗaya ne to ɗin gidan shi ya ɗauke mun fahimci wannan da ke kuto almuhim da wanda ba shi da shi su kuma wanda ba shi bakan an tabak ne akwai wanda ba shi ba shi da na yau ne yana da na gobe to an ga tashi bayarwa wa za ka fara gabatarwa wanda bai da na yau akwai wanda yake yana da na yau yana da na gobe ba shi da na jibi kuma mutum wannan da ke ko to haka dai mutum zai gabatar da wanda yake shine ahwaj fi bukata to it'amu 60 miskina zai ciyar da miskini 60 le kulli miskinin kowanne miskini guda muddin za a ba shi mudin nabi ne mudu guda za a bashi bi muddin nabi sallallahu alaihi da mudin nabi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa ilaina ciyarwar ita tafi a gare mu mu mana ganin ya ciyar yafi ma'ana ciyarwa ita ce matakin farko ka lura da kyau ciyarwa tana fitowa a wurare da dama a musulunci domin wani yanki ne na yaƙi da talauci kafin ka ga an kai da azumi sai ya kai ƙarshe mun lura da ke ko kafin a kai a ce mutum ya yi azumi sittin ba shi ne matakin farko ba zai za ta a fara kisa matakin farko shi ne yan tabaiwa so don ka ga yan tabaiwa don wanda yake bawa a fitar da shi daga kangi na bauta kafin ya banna a fitar da shi daga kangi na bauta in kuma ciyar in kuma kafara za ga akwai ciyar za ga ana fara ana kawo ciyarwa sosai da sosai saboda ciyarwa zai zama na a babin taimakawa da ajiya da rage raɗaɗin talauci Allah ta'ala ya yi mana baki da qala rahimahullah musamman junnabi karamin mudun nan da ake amfani da shi babban sunan sa'i tsoraka mudun nabi guda hudu shine sa'i guda kamar da bayani zai zo da izinin Allah ta'ala idan za mu magana ka abin da ya shafi zakatul fitr zakar fidda kai to wannan mudun nabi din karamin ƙaramin abun awo ɗin shi ne ake kira shi ne mutum zai ciyar da miskinai sittin kenan inda zai auna shi mudu sittin irinsa ya ba mutum ɗaya bai yi ba imana eh ka lura wal kafaratu fi zalika it'amu 60 miskina ya ciyar da miskini sittin. yanzu ya ciyar da miskini ɗaya ne ina fatan kun gane wannan da kyau wanda yake in ka lura da kyau taro ma muskinin ma sittin shi ma wani aiki ne a tare da shi ya halatta yau ya ba mutum goma gobe ya ba goma jibi ya ba goma har tsawon kwana shida ya halatta ya iya wa rana ɗaya kun fahimci wannan da kyau ko ya halatta ya girka abinci mai rai da lafiya a zauna a ci a ƙoshi ina ba ta mafi jinda da ifa'am ake nufi ciyarwa kuma ya ciyar duk ya halatta wannan amma ka kiyaye sai ya tabbatar da san kai sittin sai ya tabbatar da san kai sittin saboda haka akwai ganganci mutum ya karya azuminsa domin addini ba an yi shi ne don wasa ba addini ba an yi shi ne don wasa ba mutum da gangan ana azuminka azuminka azuminka azuminka kawai tashi ya banka mai tiya gasu ya kammala da azumin sa to wannan ya sa kanshi cikin laurin Allah ta'ala ya sauke baki da qala rahimahullah walau an yukaffira bi itiqi raqaba ya samu yayi kafara da yan tabaiwa mummuna yanzu musu mataki na nau kenan biyu mataki na farko shine yayi kafara ta hanyar ciyarwa kuma zai ce da miskine su mataki na biyu kuma ya samu yayi kafara bi itiqi raqaba da yan tabaiwa baiwa mummuna kamar da ayoyi suka tahrir raqabati mu'mina sai mataki na uku aw siyami shahrayn mutatabi'ain ko azumin watanni biyu a jere ko yayi azumi na watanni biyu a jere waɗannan su ne kafara kenan ɗayan uku nan zai yi ko dai ciyar da miskini sittin ko ya yanta baiwa ko kuma ya azumi sittin idan ya mana ga kuɗin ba baiwar ko ga baiwar ba kuɗin duk yana amsa sunan bai samu baiwa ba ne ga kuɗin sayan baiwar ba baiwar ga baiwar babu kuɗin duk sunan babu baiwa kenan a wurinsa yawa sai da haka shi azumi na wata biyu da zai a jere idan ya fara azumin a farkon wata ma'ana ya fara farkon wata muharram ɗaya ga wata muharram ya fara azumin to sai zama na muharram ya yi kwana talatin ba ɗaya ma'ana 29 da tara hakan nan safar ya yi ashirin da tara yanzu a wurinmu shi ne ya yi azumin wata biyu a cikin kuna ji da ke ko duk da ku an ka lissafa kwayar azumin ya yi shi hamsin da takwas ne kun gane wannan ko ya yi shi hamsin da takwas ne amma dai wata biyu ne a jere to amma in bai fara a farkon wata ba kamar ya fara biyu ga wata ko uku ga wata ko nawa ga wata dai bai fara a farkon wata ba to zai lissafa kwana talatin ne wannan watan kenan wannan watan ma kwana talatin sai zama na zai yi azumin kwana sittin ne in ya fara a tsakiyar wata abin da muke nuni tsakiyar wata daga biyu abin da ya sama in ya fara a farkon wata ne wannan ba wai wannan ka fara kaɗai ba ko ka fara kisa ce duk wata ka fara da ta hau kan mutum na azumin wata biyu a jere sai ya fara a farkon wata to zai fi lissafin watan ne ba zai fi lissafin kwayar azumin ba ne Allah ya tsari Allah ya kiyaye al'ummar musulmi قال رحمه الله وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة وليس على من أفطر بهوكا وندي كري أذن سبا في قضاء رمضان على وقت da ramuwar azumin watan Ramadan kulura yana ramuwar azumin watan Ramadan daban yana azumin watan Ramadan a watan Ramadan daban yanzu wannan da muke magana shi ko da muka gama magana shi ya karya azumin watan ramadan ne ana azumi a cikin watan ramadan ya karya azuminsa ta hanyar cin abinci ko ta hanyar cin abin sha ko ta hanyar saduwa da iyalinsa wannan kenan shine ake magana ka fara sa to yanzu wannan wata larura ta gitta mashi ya ajiye azumi a watan ramadan ta hanyar rashin lafiya ko ta hanyar tafiya ko jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki to sai ya zamana tana ramuwar watan azumin da ta sha a baya ko yana ramuwar azumin da ya sha a wani watan da ba na ramadan ba tun da zama a watan ramadan ai ba ramuwar azumin ramadan a ciki to tana ramuwa ko yana ramuwar azumin watan ramadan misali a cikin watan zulhajji ko a cikin watan shawwal ko a cikin watanni yana ramuwa kawai sai kare azumin shi ma mutu amirin sai za a ce walaisa bai hau kan man aftara wanda ya kare azuminsa fi qada'i ramadana a ramuwar azumin watan ramadana muta'ammidan da gangan ya karya azumin da gangan wannan jina da ke ko bai zam kafara kafara bata hau kan shi ba sai dai yayi ganganci ya saba ma Allah ya saba manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama wasa da ibadarsa amma zai yi kafara ba zai kafara ba ina fata mun fahimci wannan din qala rahimahullah ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها قال رحمه الله ومن أغمي عليه ليلا ومن أغمي عليه wanda ya suma ko wanda aka sumar da shi wanda aka sumar da shi lailan cikin dare cikin dare ya suma ta hanyar duk wata hanya da ta sa ya suma sawawan hatsari ne sawawan faduwa i sawawan mai ya faru mai ya faru mai ya faru ya je suma da ya suman ya suma ne da daddare a faƙa sai ya farfaɗo ba da ƙulu'il fajiri bayan alfajir ya keto kun gane magana ta da kyau ya farfado bayan alfajir ya keto karfe bakwai na safe sai ga ya farka قال رحمه الله فعليه قضاء الصوم abin da yake wajibi a kan ya zai rama azumin wannan domin a lokacin a farkon azumi ina ne farkon azumi qabalu tulu'il fajr farkon da ake lokacin da ake sahur a lokacin ya ghairu mukallaf lokacin da ake sahur lokacin da za a dauki azumin ghairu mukallaf ba shi da ghairu mukallaf ba ba hukunce hukuncen shari'a kansa domin ya suma ina ba ta mun gano wannan da kyau so da ga ko da da rana ne ya suma ko aljan ya buge shi ko farfadiya duk wasu abubuwa da suka gusan mai da hankali irin wannan to wannan azumin ya kare a yanzu kuma a sabatu jinna taɓin hankali ne ko wani abu da ya same shi ko a ce iska ya hau iska ko ta hau iska ma'ana aljini ya buge shi ko ya buge ta tana azumi wannan azumin ya kare saboda yanzu ya zama khairu akil kulura abin da yasa azumin ya kare domin yana khairu akil yana wanda ba mai hankali ba shi kuma wanda ba mai hankali ba azumi bai hau kanshi ba in yayi kuma bai yi ba قال رحمه wa ومن أغني عليه ليلا wanda aka sumar da shi ko ya sumar da daddare fa afaqa sai farfado ya dawo cikin hankalinsa ba da tulu alfajiri bayan alfajiri ya keto fa alaihi qada'u to abin yake a kansa shine zai rama azumin wannan yin kadai ba ka fara a ciki wala yaqdu mina salawati ba zai rama salloli ba illa ma a afaqa fi ha sai sallar da ya farfaɗo a lokacinta wana jina da kyau da ya suma sai ya suma ne karfe bakwai da minti uku kaga lokacin magariba ya shiga kun gane ko lokacin magariba yana shiga ya suma amma bai farfado ba sai karfe bakwai na washe gari bakwai safe ko bakwai yamma to duk waɗannan sallolin ba zai rama su ba domin sun zo mishi ne a ghairu akal don a lokacin ghairu akal ne to mai bambancin su da azumi aka ce zai rama azumi ba zai rama sallah ba sallah kullum ake yin ta azumi kuma a shekara ne sau ɗaya ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi akan wannan kenan ka sai mu kiyaye sosai da sosai irin hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da ke sa mutum ya karya azumi karyawa wanda ba a mai kafara da abubuwan da ke sawa azumi ya ɓaci ɓacin da ake mai kafara dole ne mutum ya kiyaye waɗannan al'amura da kuma abubuwan da suke faruwa suna faruwa ne asali ba za a yi masa kafara ba abubuwan da suke faruwa kuma ba za a musu kafara ba kamar abin da muka ambata ɗansu mutum yana tafiya sai kuda yi in shige mashi baki wannan babu ramuwa akan wannan azumin shi yana nan duk da kawai ya riga ya to ya zai zai ka ya riga ya wuce kudan kuma wannan abin karatu ne watakila kana gani ya za wasu wuraren sai ga kawai mutum yana dan bude bakin shi kuda ya riga ya wuce ana samun waɗannan da yawa ɗaya kenan na biyu gari mutumin da yake yana sana'ar nika yana aiki da gari ya zama da gari ya shiga mai baki ba komai a abin nan ba komai a azumansa mana ba kafara ba kuma ramuwa nau kenan biyu abu na uku kaga a karkashin gari za ka haɗa garin masara da garin fulawa da garin siminti duk zai zama na aikin mutum ne wannan ko ya auna ko kuma aikin shi kwaɓa siminti ya zama na duk da ya sa wannan abin a baki baya rasa jin makakinsa a makogaro azumin shi yana nan ba abin da ya shafi azuminsa Allah ba ta mun fahimci mun fahimci wannan mun faɗi abin da ya shafi kuda da gari hakan nan kuma gubar ƙura ya taho ya biyo hanyar da yake tun da aka fara ta ba a gama ba ƙura ya cika mashi kora ta cika mashi baki kora ta cika mashi makogaro babu yadda iya azumin shi ba ramuwa ba kafara duk waɗannan abu ne da yake gairi ikhtiyari ba zaɓinsa ba ne yasa ma malamai suke lissafa cikin almukara kamar yawan wanda aka tilasta mashi ai ba da zama shi yi da zama shi kuma sai ya lankwama kuda aka gaba ba wannan ba duk waɗannan ba su abin nan hakan na mutumin da aka yi mai ake mai aiki lafiya ake mai aiki a mafitsararsa shi ne al'ishirin da mai ashimau ya kawo aka mai aiki a mafitsara sai aka sanya mai magani to sai malamai suka ce in yi jima kakin zai ajiye azumi ko ba zai ajiye azumi ba suka lissafa cikin waɗanda yake baya ajiye azuminsa su za ga akwai wasu abubuwa da in suka faru ba ramuwa balle ka fara su ne waɗannan da muka ambata a abubuwan da in sun faru ramuwa kawai za a yi babu kafara kamar mutum ya ajiye azumi ta sanadiyar rashin lafiya ina fatan kun fahimci wannan ko ta sanadiyar tafiya ruwa da ya wuce wa mutum makogoro lokacin da yake kuskurar baki ya kasu kashe biyu saboda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wa baligh filistin istinshaqi illa an kona sa'ima wa baligh nufin sha ka kai matuƙa sosai lokacin da kake shaƙa ruwa in za ka shaƙa ruwa ka shaƙa ruwa sosai illa an ta kona sha'ima sai in za ka kasance kana azumi kenan in kana azumi kada ka shaƙa ruwa sosai sai zama mutum yana azumi kuma sai ya shaƙa ruwa sosai sai ruwa ya wuce mai zai rama azumi ina ba ta mun gano wani da kyau sai zamana mutum yana azumi sai bai shaƙa ruwa sosai ba ya je yi sai sai sa sai ya ji danshin shi a makogaransa wannan ba komai azumin sa ina fatan ko an tambaye mu za mu iya bambance abin da ke bayanan da ke tsakanin su barakallahu fiku bayanan da ke tsakanin su mutumin da ya gaggawa to wannan shine ake maganar rama azumin sa amma mutumin da bai gaggawa ba ya bi a hankali sai abu ya juta mishi wannan ba maganar ajiye azumin sa tsoraka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi wanda wa Allah ta'ala ya amfana da mu kuma ya tsare mana azumin mu ya karba mana ya sa domin shi muke yi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sa turare ko wanka da sabulu mai kanshi duk wannan baya baya taba azumi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik